Ruyar da aka yi wa Yohana Sura goma sha uku Sai na ga wata dabba tana fitowa daga cikin teku, dabba tana da kahonni goma da kuma kawuna bakwai, akwai huluna goma na sarki a kan kahonninta, a kanta kuma akwai sunayen sabo dabba da na gani ta yi kama da damisa, amma tana da manyan kafafu. masu gashi sosai da dogayen kumba kamar na wata naman dajin nan beyar bakinta kuma ya yi kamar na zaki dodon nan mai siffar maciji kuwa ya ba dabbar karfinsa da kujerar mulkinsa da kuma ikonsa mai girma ɗaya daga cikin kawunan dabbar nan kamar an yi masa rauni wanda zai iya kashe shi amma raunin ya riga ya warke, sai dabbar ta ɗauke wa dukan duniya hankali, suna ta mamaki suna binta. Mutane suka yi wa dodon nan sujada, gama ya ba wannan dabbar ikonsa, suka yi wa dabbar ma sujada suna cewa, Waye kamar wannan dabbar, wa zai iya yaki da ita? Aka ba dabbar baki, tana maganganun ɗaga kai. da kalmomin saɓo, aka kuma yarda mata ta nuna iko har watanni arba'in da biyu, sai ta buɗe bakinta ta fara yin maganganun saɓo ga Allah, tana sabon sunansa da wurin zamansa da kuma dukan waɗanda suke zaune a cikin sama. Aka yarda mata ta yaki tsarkaka ta kuma ci nasara a kansu, aka kuma ba ta iko. akan kowace zuriya da kabila da yare da al'umma dukan mutanen da suke zama a duniya za su yi wa dabban sujada sai dai duk wanda tun kafin kafawar duniya an rubuta sunansa a littafin rai na ɗan ragon da aka yanka duk mai kunnen ji bari ya ji duk wanda aka kadara wa bauta bauta zai yi, duk wanda aka kadara wa takobi, mutuwar takobi zai yi, wannan yana bukatar jimrewa da ban gaskiya ga tsarkaka. Sai na ga wata dabba kuma wanda ta fito daga ƙasa, tana da kahonni biyu kamar na ɗan rago, ta kuma yi magana kamar dodon nan mai siffar maciji. Ta yi amfani da dukan ikon wannan dabba ta farko a idon dabbar. ta kuma sa duniya da duka mazaunanta su yi wa dabban nan ta farko sujada, wato, wannan da rauninta ya riga ya warke, wannan dabba ta biyu ta yi manyan alamun ban mamaki, har ma ta sa wuta ta sauko daga sama, ta zuba a kasa a idon kowa, ta kuma ruɗi dukan mutanen da suke zama a duniya, ta wurin alamunta. na ban mamakin nan da aka yarda mata ta yi a idon dabba ta farkon, dabbar ta ce musu su gina wata siffa domin a girmama wannan dabba da aka yi mata rauni, da takobin nan kuma duk da haka ta rayu. Aka yarda wa wannan dabba ta biyu ta ba da numfashin rai ga wannan siffa da dabba ta farko har siffa ta yi iya yin magana. ta kuma kashe dukan waɗanda suka ki yi mata sujada. Wannan dabba ta biyu ta sa a yi wa dukan mutane lamba a hannunsu na dama ko a goshinsu, manya da kanana, mai arziki da talaka, bawa da mai yanci. Ta yi haka domin kada wani ya saya ko ya sayar idan ba shi da lamba, wato, sunan dabbar ko kuwa lambar sunarta, wannan abu fa yana bukatar hikima, kowa da yake da ganewa zai iya fito da ma'anar lambar wannan dabba, domin lambar ta sunan mutum ce, lambar kuwa ita ce shida shida shida.